sunna ya ɗauki hoto da ɗan bida uban waye shigar da kai sunna ɗin kai ɗin waye shigar da kai sunna uwarka ahalu sunna ce ta aike ka a gadon sunna ne a asibitin sunna ne a ina ne a gidanku ake wahayin sunna sai ka fito kai magana bakin jahili masu nuna addini ni ne halin sunna saboda ka ɗan wando? to wai sunna manzala guda nawa ne kai wawa sunna manzala guda nawa ne kai kanka ahlu sunnan da kake cewa wai a wancan ɗan bida ne shi fa mutanen mu kawai saboda rashin karatu da dakikanci dakiki dakiki dakikanci sai ka ji wai mutum wai yana kiran kansa ahlu sunna su wayancan ɗan bida ne me yasa suka zama ɗan bida sai ya ce maka suna maulidi oh sai baka musabaka ne annabi ya yi musabaka ne idan kana magana dan maulidi ne me yayi hujjansa kai ma hujjanka kake hujjanka hujjanka kwana kwana ne hujjan dan maulidi ma kwana kwana ne dan maulidi in ka taɓo shi zai ce san manzon Allah ne kuma san manzon Allah abun ki ne in mutum yana kaunan manzon Allah ma ai ya kamata in kaune shi lakin in yazo ya fito da wani tsarin sa ne a cikin abin sai in ce to wannan tsarin ni ko ban yarda da ita ba amma muna tare da kai akan kaunan manzon Allah yanda ake kaunan manzon Allah shine muka samu sabani kai naka fahimtan ka kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yazo a taru ayi kaza ayi kaza ni kuma nawa kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din ba haka take bane dan sa ta a zuciya ne in kwaikwayi halinsa in aikata a aikace wannan shine fahimta na daga kaunan manzon Allah ko ba haka bane to kai ga irin taka fahimtar ne ni ba amma duk mun taru akan ne san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kaga wanda yake maulidi akan hanya ko kanka da zanko ba za ka ce masa maki Manzala Allah ba san manzon Allah ne amma ya gagara gane yanda ake san manzon Allah ne sai ya je kan titi ya gagara yadda ake san manzon Allah ne sai ya saba irin na manzon Allah irin na saban manzon Allah sai fito da wata tsari amma baka isa ka cire shi a matsayin wai masoyin Manzan Allah ba ina fata mun fahimta ni ma kuma da nace ba haka zan yi ba na san manzon Allah ga irin tsari na na san manzon Allah da nake kanta to tsari na da nake tafiya akan na manzon Allah din ni nawa na gamsu da ita kai ma naka ka gamsu da ita to ni masoyin manzon Allah ne kai ma masoyin manzon Allah ne me bambancin mu shine yanda da aso manzon Allah ne muka sha bamban